dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin borno sanata muhammad alindum ya tsallake rijiya da baya sakamakon jefa wasu bumabumai da jirgin mayakan sojan saman najeriya suka yi kan tawagarsa senator dume dai ya ce a ranar asabar din da ta gabata ne dai suka fito da shirya tawagarsa don zuwa ta'aziyya da kuma jajantawa wasu 'yan mazabarsa kan wani hari da aka kai wa 'yan mazabar nasa a wani kauye da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma kona gidajen wasu ko da suka san wani kauye da ake cewa fulka wato akan hanyar su na zuwa garin goza sai suka ji an so masakar musu mai ta sama wanda hakan ya sa su nema mafaka duk da cewa babu wanda ya ji rauni ko kuma ya rasa rasa sakamakon wannan bumabuman gare dan majalisar da karin bayani game da yadda wannan lamari ya wakana kamar haka mutane ya wuce kenan a cikin motoci shida da muke tafiya bom ya faɗi a tsakanin mu bom hudu ma da fari ma na ɗauka cewa yan boko haram ne suka jefa mana ko kuma suka kafa bom akan hanya sai daga baya sojojin da suke gaba na din su suka ce ai jirgin air force ne ya jefa mana bom din to ni abin ya ban mamaki ko da hankali bai tashi ba dai tun da an yi sa an ba samu rasa rayuka ba ganin cewa har wannan bambamai har guda hudu aka jefa a tawagar ka kamar ya taba wani ko kuma ya taba wata mota cikin wannan tawagar na a babu Allah da ikon sa wallahi bai taba ba bai taba wani ba kuma bai taba mota ba kuma bai jima kowa ba abun godiya shine wallahi a cikin garin fulka ya faru kuma a nan inda ya faru din akwai mutane a gefen hanya suna zaune ba rasa rayuka kuma ni na dogara da Allah ni dai kawai eh, takanas ina ganin kamar wato rashin iya aiki. aiki ne ko kuma sanin yadda za a yi aikin rule of engagement ne ya kawo irin wannan kamar ranka da akwai jami'an tsaro a cikin tawagar ka lokacin da kuke tafiya an kuma akwai kamar ka shaida ma su manyan su bane kafin ka kama hanya zuwa goza to ta ya zan samu jami'an tsaro su bi ni in ma manyan su ba su sani ba na yi magana da manyan su aka bani soja bakwai sanan police kuma guda biyar dama ni ina da police guda biyu aka kara min police guda guda uku suka zama biyar muka tafi da su to kamar ka sanar da su manyan jami'an tsaro ganin cewa wannan abu ya wakana da kai haka eh kamin ma in dawo wallahi na yi mamaki ko da ke dole dole jami'an tsaro suna communication gwamna yana da labari na je na gaya masa na yi magana da su sojojin da na yi musu magana da suka bani jami'an tsaro din da muka tafi da su na yi magana da ya komando na nan na yi magana da shugaban hafsan sojoji wato ehere major general ehere jireka a can to daga ƙarshe ranka daɗe kamar akwai abin da ka zata a zuciyanka ganin cewa wannan abu ya wakana haka wallahi babu ni na san cewa ba wanda zai daure na banda Allah kuma in kwana na bai kare kare ba wallahi ba wanda zai mun komi eh, duk dai ana cewa manya da menene a da gwamnati ko miya na yawan duk wannan ba abin da zai faru ba ina addu'a kar imani na ya kyatta ba abin da zai faru sai abin da Allah ya kaddara ba wansa a wani rahoton kuwa shi ma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar dambuwa Chibok da Goza wato Mr Peter Gumtabiye wanda kuma memba ne a kwamitin majalisar kan harkan aikin soja ko kayayi kan sake da ya ce an sojan sun yi har aka kona gidarsa da kuma wani coci kurmus a cikin garin ngozan duk da cewa ya kai rahoton cewa mai yiwa za a iya kai har kan garin nasu na yi na kuma kira sojoji ce gashi fa sati uku da da ya wuce na gaya muku gashi da na ji waiwai za su zo su kone wannan wurin nan ya kamata ku ɗauki mataki ku sa sojoji a wannan wurin nan na gaya musu sai da na saka kiransu ba su ɗauka waya ba na kira su ba su ɗauka waya ba na uku sai wani lieutenant lieutenant rabiu ya ɗauka ya ce eh, oga ni fa bana wannan area yanzu an canja ni an kai ni wani wuri ya ce to sai ka doki waya mana baka san me ya same ni ba gashi yanzu nan ana kone gidana ana kone masu jada church kenan yaya ba za ku doki mataki haka ba tun karfi takwas na yamma sai karfi tara da rabi washe gari sojoji sun tafi me sun je yi ni ban sani ba sun ce wai sojan yana so yi magana da ni na ce ba zai magana da shi na kira CEO um, uh, brigade commander na yi mishi magana brigade commander ya ce ai ai postin mutane 3 weeks ago zuwa can a 25 sheriff ma na, na saka yi magana sun ce sun je ya ya kai haka ne sun je to sun san cewa za ko ne sun shine suka ba da gari suka bar wancan wurin kenan amma mutanen kauyen sun ce ba sojan da ya taba zuwa wurin kafin zo na rubuta complaint dina akan wannan abin da ya faru ma chief of army staff direct yanzu a iya cewa kun shiga wani halin tsaka mai wuya kenan a wannan mazaɓa na kwarai da gaske wannan shine tsaka mai wuya dan majalisar wakilan najeriya kenan mr peter biye ke bayani kan yadda aka yi hari kan mazaɓarsa a garin goza da ke kudancin borno da ya sanadiyar kona gidansa kurmus da wani coci a cikin garin na goza haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya